sakatare a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam yan uwa kamar yadda kuke gani yau muna ɗaya ga watan shawwal hijira ta manzon tsira annabin rahama shekara ta 1441 mun haɗu a masallacin ahalus sunna na bayan kasuwar jimeta da ke nan jihar adamawa ƙarƙashin ƙungiyar jama'atu izalatul bidi'a wa iqamatus sunna ga munan ana shirye-shiryen gabatar da sallar idi mai albarka alhamdulillahi dubun dubatan al'umma sun fara hallaruwa izuwa wannan masallacin domin sun gani domin ganin sun gabatar da sallan idi gashi kuma muna tare da jagororinmu shugabanninmu musamman a bangaren rundunar agaji ga manya-manyan esco na jiha muna tare da su a wannan wuri ga baki daya an zo domin a tabbatar an yi wannan idi lami lafiya kamar yadda al'umma kuke ganin mutane suna nan suna ta halarwa alhamdulillahi kuma tuni malumanmu sun fara gabatar mana da nasihu masu albarka a cikin masallaci da fatan Allah ya saka musu da alkhairi insha Allahu za mu kawo muku tattaunawa da wasu daga cikin jagorori a wannan aiki alhamdulillahi ga mu tare da mataimakin daraktan agaji na jihar adamawa alhaji ibrahim jalo muna tare da shi a wannan wuri wanda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 alhamdulillah muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka wanda ya halice mu ya rayu mu ya kawo numfashin mu zuwa ga wannan lokaci yau ɗaya ga watan shawwal muna fatar wannan ibada da muka gabatar cikin watan Ramadan. Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya karba ya sa mana ita a mizanin mu na alkhairi faɗi tashi da ake wajen gwagwarmayar neman kadiri to Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mun yi muwafaka Allah sa mun dace Allah sa mun jefa mun shafke Allah taimake mu Allah ba mu nasara yana ƙara jan hankalin al'ummar musulmi wanda yanda karantar da mu duk wanda Allah ya kaddare rayuwarsa ta kai wato ramadana to ya ƙara mu Allah tabaraka wa ta'ala godiya sannan Allah ya masa baiwa ya masa ya bashi bonus da ya kamata a ce yayi ma Allah godiya don Allah ya bashi damar da zai ƙara da wajen bautar ubangiji wanda duk Allah ya kaddari rayuwarsa kai watan ramadana to wannan ba karamar rahama ya samu ba karamin da goma shi ya samu ba muna fatar ubangijin Allah ta mike mu ibadodin da muka gabatar Allah ya karba Allah ya samu mana misanin mun alkhairi kuma shi yanayin ita shi wato watan ramadana in Allah ya sa kalidamce shi ka gama shi to kaman ka kammala jami'a ne a baka certificate shine a ga cewa ka da kake waɗanda ba su dace ba sun canzu sakamakon kalidamce watan ramadana amma idan ya zama na kayi azumin watan ramadana farko izuwa ga ƙarshe munanan ayyukanka ba su canji ba wato kyawun ayyukokinka ba su ƙaru ba wannan yana nuna ta gina ba ta shiga ba saboda haka muna ƙara Allah tabaraka wa ta'ala godiya ya zama to canji ya tabbata a wajen mu wajen mun samu canjin rayuwa tun da mun lizanci ramadana farkon ta zuwa ƙarshe amma fa in kaga ka kai wata ka dauki watan ramadana farko ka kai ga zuwa karshe. ya zamana babu wani abin da ka samu na ci gaban canjin addini munanan ayyuka baka nisance su ba kyawawan ayyukan ka ba su karu ba ta fa gina bar shiga ba ubangiji Allah taimake mu Allah ya sa mun jefa mun cike Allah ya tabbatar da alkhairi ubangiji Allah ya sa a kammala sallah lafiya jagororin mu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kara musu taimako da nasara iyayen mu na addini iyayen mu na wato iyayen mu na ilimi da iyayen mu na aifuwa wanda suka riga mu na addu'a Allah gafarta musu Allah ubangiji karbi bakoncin su to ubangijin Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu mun saurari jawabi mai girma mataimakin daraktan agaji na jihar Adamawa Alhaji Ibrahim Jalo ya gabatar mana jawabi da fatan Allah ya saka da alkhairi gashi kuma kusa da shi muna tare da sakataren mai girma daraktan agaji na jihar Adamawa Malam Usman Bello Jalo ranka ya dade wani sako kake da shi ma al'ummar musulmi ganin cewa yau ranar sallah ce ranar farin ciki to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim muna gode Allah maɗaukacin sarki wanda cikin ikonsa da rahamarsa da ƙaddarawarsa ya haɗa fiskokinmu a wannan rana mai albarka wanda wasu Allah bai ba su wannan dama ba muna addu'a ubangiji Allah ji kansu musamman malumanmu na national wanda Allah ya sa a cikin azumin nan suka rasu ubangijin Allah ya ji kansu ya gafarta musu mu kuma da Allah ya kama wannan rana muna godiya ga Allah sa'an nan muna godiya ga shugabanninmu musamman jagororinmu na Jawa. gwamnanmu da ya ba mu dama na fita wannan idi wanda wasu ba su samu wannan dama ba to ina kira da ba da sako ga jama'a da mu gode wa allah da allah ya kamu wannan rana mai albarka sa'an nan abubuwa da muka gabatar a cikin watan azumi ubangijin allah ya karɓa jagororinmu musamman shugaban majalisar malamai ba za mu gushe ba a koda yaushe muna masa addu'a ubangijin allah ya kara masa jagoranci da shugaban gudanarwa tare da babban darekto na agaji na ƙasa sa'an nan ga shugabanninmu na jiha ustaz musa abdullahi jimeta tare da shugaban gudanarwa alhaji muhammadu aliyu kaka da darekton agaji na jihar adama alhaji umaru yaro babban saƙo na ga jama'a mu yi godiya ga allah da ya nuna mana wannan rana sa'an nan mu ci gaba da gabatar da ibadodi ba wai ya tsaya a wannan lokaci ba ba ya tsaya lokacin ramadana ba za mu ci gaba da ibadodi da karantar wanda malaman mu suka karantar da mu Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi alhamdulillah sakon mai girma mata sakatarin mai girma daraktan jihar Adamawa kenan Malam Usman Bello Jalo gashi nan ko kusa da shi muna tare da sakataren tsare-tsaren ayyuka na wannan runduna na agaji malam suleiman tijani kuma shugaban kwamitin social media na jihar adamawa shi ma zai kara mana haske ranka daɗe wani irin tsare-tsare aka yi don ganin cewa wannan aiki an samu nasara a to alhamdulillah mun gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya raya mu fe mu sai muna cikin masu rai Allah ya kaddare mu aka yi wannan karshen ramadana lafiya muna godewa Allah muna addu'a muna cin ƙoshin lafiya alhamdulillah gaskiya muna ƙara godiya kuma alhamdulillah cikin tsadari da muka tsara insha Allah za a yi idi karfe tara kuma mun fito tun karfe bakwai na safe kuma kuma da suka kwana nan yan agaji don kula da yanayin filin idi kuma alhamdulillah cikin tsarin da muka yi yanzu kowane wuri mun kai yan agaji enough area parking duk inda za a yi sahu gefen yara gefen mata duka alhamdulillah yan agaji sun bada haɗin kai sun fito a kan lokaci domin mun tsara wannan aikin samun dama kowa kuma zai sallah a cikin nutsuwa da bin ƙa'idar doka da wanke hannu da kuma Samaks a baki da sanitaiza duka wannan tsari mu yi insha Allah hali kuma alhamdulillah an ba mu haɗin kai muna ƙara godiya da wannan ayyuka da yan kwamiti suka ba mu haɗin kai na social media da kuma yan agaji alhamdulillah Allah saka da alheri to ran kai dade wani sako kake da shi na barka da sallah ga al'umma gani cewa kana ɗaya daga kai ne shugaban mu na wannan kwamiti mai albarka to alhamdulillah na farko ina fata ina mana fatan alheri da wannan azumi da muka azumce shi muka shekara lafiya kuma muka kammala kalau alhamdulillah ina mana fatan alheri Allah ayyuka da muka cikin wannan Ramadana ah, azumi da yawan dare duka da dukkan ayyukan da muka yi Allah ka sa mana shi Allah ka sa muna cikin wannan za a yanta wannan wata kuma Allah ka kai mu baɗin ba da muna cikin koshin lafiya kuma muna jagororin mu na ƙasa addu'a su dora maka wannan aikin Allah saka da alheri musamman shugaban mu yana Malaysia na karatu Allah ka bashi nasara Allah da wannan shi lafiya dukkan muna wannan addu'o'i da dukkan abokan aiki social media na Najeriya da jihohi da wayanda muke aiki da su alhamdulillah gaskiya aiki mun ci nasara mun samu garmin nasara Allah ka samu shi a mizani Allah muna ƙara godiya maka Allah saka da alheri to masha Allah mun gode kwarai da gaske jawabin shugaban social media kuma sakataren ayyuka na eh, rundunar agaji na jihar Adamawa malam suleiman tijjani kenan muka saurara ga munan kuma kusa da shi tare da intelligent officer na wannan runduna ta agaji malam halilu shi ma zai dan kara mana haske tare da kuma sakon shiga al'ummar musulmi ranka ya dade. cikin tsare-tsaren ayyuka da aka yi wani tsari kuka yi don ganin cewa an tabbatar da tsaro a matsayin ofishinka an tabbatar da tsaro a wannan fili da za a gabatar da sallar idi a yau ta auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim alhamdulillah mun gode wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai da ya kawo mu wannan rana ranar idil fitiri muna fata ibadodin da muka gabatar a watan ramadan Allah ya karɓa mana sannan allah ya kawo mu wannan rana tun jiya muke ta tsare-tsaren ya za mu yi mu ga mun samu nasara a wannan aiki da yake mu ta wannan gefe a karkashin wannan kungiya ta jama'atu biri a kamata suna mai headquarter a jos to alal hakika a jiya zuwa wayewan garin yau mun ware 'yan agaji akalla ba za su kasa ashirin da wani abu ba wanda suka kwana a wannan fili suna zirga-zirga don tabbatar da tsaro don bin doka kuma muna bin dokan gwamnati muna ba da haɗin kai a yadda gwamnati ta ba da umarni a yi mun bi dokan gwamnati mun sa 'yan agajinmu duk wanda ya fito a kan wannan aiki ya tsaya yadda ya kamata na farko kana da id card na abin da ya shafi aikin agaji kana da id card na abin da ya shafi aikin security na difawa kwamiti duka mun tsare wannan kuma mun bi wannan doka sannan duk wani jami'in tsaro da zai zo ya same mu za mu nuna masa wannan aiki da muke yi da waɗannan shaidun cewa muna aiki tare da su kafaɗa da kafaɗa wannan mun bi wannan doka kuma mun tabbatar da wannan kuma babu faɗa mu muna bin doka muna bi yadda ya kamata illa idan mutum ya mana taurin kai za mu haɗa shi da hukuma mu ba hukuma ba ma ɗaukan mataki da ka kuma ba ma aiki da ka ba ma ɗaukan doka a hannu idan abu ya fi ƙarfin mu za mu tuntuɓi jami'an gwamnati mu haɗa su da wanda yake neman ya tayar mana da hankali don ba ma son tashin hankali shugabanninmu na addini na wannan kungiya ta ta bi ta wai iqamati sunna sun dora mu akan tafarki wanda duk abun da za a yi kar mu yadda mu tada hankali kar mu yadda mu nemi tashin hankali kar mu yadda ana tashin hankali mu yi kusa da wajen idan muna kusa da wajen to mu yi kokarin dakile wannan tashin hankali idan abu ya fi karfin mu mu danka mu hukuma kamar yadda na yi bayani daga farko da fatan ubangiji Allah ya taimake mu amin ya rabbi ranka dade ganin yau ranar farin ciki ne al'umma sun hallaru a wannan filin idi wani sako kake da shi wa al'ummar musulmi na murna a yau to ina da jan hankalinmu ga baki daya da ni da kowa wanda zai halarci wannan sallar idi ko kuma wanda allah ya saya waye gari a fadin duniyar musulmi ga baki daya muna farin ciki da wannan rana da muka kawo ta muka gabatar da muka gama kammala idin eh, muka kammala azumin wata ramadan har zuwa ga yanzu za mu gabatar da sallar idi yan uwa musulmi mu yi haƙuri mu jure mu ƙara addu'o'i ah, don zaman lafiya a wannan ƙasa tamu mu ƙara addu'o'i don wannan matsala da ta kunno kai a wannan duniyar musulmi ta coronavirus muna fata ubangiji allah ya ɗauke mana wannan cuta allah ya mana maganin ta gabaki ɗaya sannan 'yan uwa musulmi duk wanda ya san ya halarto wannan filin idi don allah muna jin hankali a bi doka idan ka zo ka samu yan agaji a bakin hanya idan suka ce maka kar ka wuce da mota don allah ka bi doka ka yi fakin inda ya kamata don za su nuna maka inda ya kamata su yi fakin ka yi fakin za su nuna maka inda ya kamata ka bi ka wuce da kafa za su nuna maka har inda ya kamata ka je ka zauna don me don tsarin aiki yadda ya kamata ba a son cinkoso muna son social distance kamar yadda gwamnati ta bada oka muna doka muna bin wannan doka muna ba da haɗin kai ga gwamnati allah ya taimaki wannan gwamna na jihar adamawa allah ya taimake shi inda ya sa gaba na alkhairi Allah ya taimake shi Allah ya ba shi ikon iyarwa assalamu alaikum wa alaikum salam to al'umma kamar yadda kuke gani mun tattauna da shugabannin mu wasu daga cikin su kuma insha Allah za mu ci gaba da tattaunawa da su kamar yadda ake gani ga mu mun fito sallan idi ganin cewa mai girma gwamnan jihar Adamawa Alhaji Ahmadu Umar Fintiri ya ba da umarni kan cewa al'umma su je su gabatar da idi a ko ina a fadin jihar Adamawa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi wannan ayyuka da ya sa a gaba ubangijin Allah ya taimake shi ya ba shi nasara alhamdulillahi ga munan dai gaba tun har yanzu muna ci gaba muna tafiya a cikin masallacin kamar da kuke ganin harawa masallaci mutane sun fara hallaruwa yara manya duka da mata da maza tsofi duka alhamdulillah kowa muna tare da shi a wannan wuri an zo da yake yau ranar farin ciki ne mutane suna murna an kammala azumi na watan ramadana ubangijin allah ya sa ibadunmu duka karɓaɓɓu ne ga kuma tare da jagororinmu a wannan wuri mai girma daraktan agaji na jihar adamawa alhaji umaru yaro shi ma muna tare da shi inda za mu tattauna da shi ya ba mu haske akan wannan lamari ya tofa albarkacin bakin shi ranka daɗe alhamdulillahi ganin yau ranar farin ciki ne ga al'umma sun fara hallaruwa wannan masallaci wani sako kake da shi na murna na barka da sallah ga al'umma a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim assalamu alaikum ya yan uwa musulmi alhamdulillah muna gode wa Allah madaukakin sarki ga shi ya kaddare mu da zamu yi sallan idi muna fata allah ya sa mu yi wannan sallan lafiya kuma allah ka ba mu ladan da kake baiwa bayinka waɗanda suka yi wannan ibada kuma azumin da muka yi allah shi karba mana allah ya sa muna daga cikin waɗanda ake iyantawa allah ya sa mu ma a inta da mu muna fata allah ya baiwa mu zaman lafiya da wamemme kuma wannan koronan da ake magana koronan na allah ya kawar da ita Allah ya kai ta inda ma ba a santa ba assalamu alaikum wa rahmatullah. ranka ya daɗe ga mu mun fito cikin eh, mun fito filin sallan idi kuma haƙƙin rundunar agaji ne wurin ganin tabbatar da tsaro a wannan ƙungiya wani irin a tsari aka yi don ganin cewa an tabbatar da tsaro a wuraren idi da za a gabatar a fadin wannan jiha mai albarka ƙarƙashin wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bidiya wa iqamatus sunna eh maganan tsaro an yi ta sha Allah tun shekaran jiya da dare yan agaji suka kwana a nan jiya ma sun kwana an tabbatar gurin ba wani abin da zai biyo ba sai dai abin da Allah zai yi ba mu sani ba amma iya gurgudun abin da za mu yi mun yi domin yan agaji sun kwana suna duti suna lura da gurare shige da fice kuma an tsara yanzu hanyoyin da mutane za su bi da inda motoci za su bi da inda yara kanana za su zauna da inda manya za su zauna duka gaba da an gama ware su saboda haka alhamdulillah yan agaji sun yi aiki kuma Allah saka musu da alheri Allah ya biya su da gidan aljanna ranka ya daɗe wani sako kake da shi wa mai girma gwamnan jihar adamawa ganin cewa mai girma gwamna ya taka rawan gani na cewa ya ba da umarni al'ummar musulmi na fadin jihar adamawa su je su gabatar da sallan idi tare da roƙa ma gwamnatin jihar adamawa allah ubangiji allah ya taimake ta ya bata nasara wani sa ke da shi na godiya ga mai girma gwamna bisa wannan namijin kokari da ya yi to eh magana mai girma gwamna na farko dai allah saka masa da alheri sannan na biyu gaskiya ya yi kokari ya yaƙi shaidan domin ba da umarni shi dama bai ce ya hana sallah ba kuma bai ce mutane kar su je masallaci ba shi dai abin da ya ce a bi ka'ida da yadda aka ce a yi dinnan saboda haka gwamna Allah saka masa da alheri gaskiya gwamna inda irin ne da shi ne da shugaban kasa da abin ya wuce wannan da na musulmin najeriya ba su yi kuka ba amma mu muna godiya gwamna saka masa da alheri ya yi iya abin da zai iya yi saura suna ci gaba da Fururuwan shigowa cikin wannan fili na masallacin juma'a farfajiyar masallacin juma'a na biyu da ke bayan kasuwar jimeta mallakar kungiyar jama'atu izalatul bidiya wa iqamatus sunna assasawan marigayi a sheikh isma'ila idris bin zakariya wacce take ƙarƙashin jagorancin shugaban majalisar malamai na ƙasa a yanzu fadilatu sheikh muhammad sani Yahya jingir muna fatan ubangijin allah ya taimake shi a gaje shi wanda a wannan jiha take ƙarƙashin jagorancin shugaban majalisar malamai na jiha ustaz musa abdullahi usman jimeta da kuma shugaban ƙungiya na jihar adamawa alhaji muhammad aliyu kaka da kuma daraktan agaji wanda yanzu ga gama tattaunawa da shi alhaji umaru yaro wayannan su ne mu a wannan jiha wanda suke tafiyar da wannan aiki ubangiji allah ya saka musu da alkhairi ya sa a mizani na kyawawan ayyuka alhamdulillah kai tsaye gashi nan